قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون sai masu ji da girma daga mutanensa suka ce mu kuma mun kafircewa abin da kuka yi imani da shi ku muminai ba za mu yi imani da shi ba ba za mu yi aiki da shari'arsa ba